Dr. Maina Bukar Karti kana bi sau da kafa abubuwan da ke faruwa game da zargin da ake wa shugaban kamfanin Bolore wato Vincent Bolore na rashawa a kasashen Afirka. Abin da ya sa 'yan sanda a Faransa suka tsare shi domin yi masa tambayoyi bayan tsayar tsawon shekaru ana bincike akan wannan batu. Ban sani watakila kayi mamaki ga a ce mutum kamar Bolore ya gurfana gaban 'yan sanda domin amsa tambayoyi kan zargin rashawa a Afirka. Akwai mamaki alkowa tabbata da su ya zo don eh, bolore na shi babba ne mai ƙarfi shi da shi ya zamanto kamar ƙasa ne kawai drapo ne ba shida nan afirka yana cikin musamman ƙasa ta fi talatin kuma wato gurbin nashi yana aiki ne bisa kamfani iri-iri musamman eh, jirgin ƙasa jirgin sama teku da port da sauran sauransu dai wato ribar gurbin nan kashi tamanin a cikin ribar da yake samu a duniya da baki daya a nan ne kasashen afirka a wannan karan an gurfanar da shi ne a gaban 'yan sanda domin amsa tambayoyi kan zargin rashawa a kasashe guda biyu na afirka wato gine da kuma togo kana jin cewa za a iya faɗaɗa wannan binciken zuwa sauran kasashe za a ci gaba zuwa ga wasu kasashe dan idan aka yi bincike duka kasashen wa'innan na afirka musamman kasashen da kasar faransa kai na su senegal mali gabon cameroon Côte d'ivoire niger chadi duka za a samu abubuwa iri-iri wanda ba su da kyau kuma da za su gurfanar da bulure gaban kotu muna magana da kai ne daga kasar niger ɗaya daga cikin kasashen da boloren yake da hannu a harkar sufuri musamman ta jirgin kasa kamar ana iya cewa a nan ɗin ma ya kamata akwai buƙatar yin bincike kan yadda aka iya shigo a niger ya kamata a yi binciken bolore ko ina ba kasar togo ba da Guinea. kowane kasashe na afirka inda boloro yake haɗin ƙasar kasar nijar ya kamata su ta bincike shi kusan ana danganta shi kamar yana da alaƙa ne da manyan 'yan siyasa na nahiyar afirka ya za a iya bayyana wannan alaƙa ta shi da 'yan siyasa a nahiyar afirka bolore irin wannan al'amuran gashi bayyayiwa sai da manya-manyan 'yan siyasa na duka kasashen afirka kuma a ita france din yanzu kana kokowa ta ita da kanta sabon ra'ayi shi da kansa shugaba macron a cikin kamfanin shi ya kwanta da cewa irin wannan da ciki da kasar faransa take yi ita da kamfanonin ta kan arziki na kasashen afirka wannan abun za a bar to duka yana cikin aikata wannan abubuwan nan alkawali na shugaba macron kuma da har da na shugaba odan da ma a zamanin da shi ma ya wannan zancen france da afirka wato al'amuran da su yanzu ba irin na da ne Tabbas Bolore kamfani ne mallakin wani dan kasar Faransa. Ana zargin cewa rashawar nan fa faru ne a kasashen Afirka. Me zai hana anan cikin kasashen Afirka a iya gurfanar da shi a gaban kotu watakila sai a Faransa? Yadda aka ga wannan sabon yanayin a Faransa tana yi wa a kwan tashi wata ƙasa sun gurfanar da Bolore ko kulkin na Bolore gaban kotu musamman dan ya bincika ya gano wasu abubuwa wato sabon wayewa ce wannan abin ayi har ya faru da Bolore ya yi zarzarzeniya ya yi kokowa a kasar senegal ya rasa wani mashi kuma yau gashi a kasar benin ma suna yarjejeniya da wani babban gurbi na benin kuma abin hayyana gaban kotu kenan ƙarfin wannan nashi ba babban ƙarfi ba ne ba idan aka tashi ana yi kama mai kawa a kada shi. to dakta maina bukar karte muna godiya sosai fa. to sun